Eagle 24 Garkwar al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na zauren matasa. Yau shirin namu ya yi babban kamu inda muka samu babban wani mutum hamshaki kuma mai ilimi wanda yau ilimi yau shirin namu zai yi duba ne akan mahimmancin ilimi za mu ji irin nasarori da ɗaukaka da ilimi ike bayarwa kuma shirin zai yi bulala ne akan matasa waɗanda suka zauna ba su a karatu domin su tashi su faɗaka su san mahimmancin ilimi a koda yaushe ni muhammad nasiri ni nake gabatar da wannan shiri wannan shiri yana zuwa muku daga tashar eagle 24 garkuwar al'umma ku biyo mu gabatar muku da Eagle 24. Eagle 24 gidan talabijin da rediyo da farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya. Kundin tarihi. Kaɗe-kaɗe. wasannin gargajiya labarai gine-ginen tarihi da sauransu eagle 24 daga arewacin najeriya ya zuwa duniya baki daya eagle 24 garkuwar al'umma to masu kallon mu barkanmu da dawa yanzu shirin namu zai fara Allah bai barka da barka kare ya al'amura an zo lafiya alhamdulillah asha Allah masu kallon mu zasu so su ji sunanka da kuma takaitaccen tarihinka to ni suna na sarki abba abdul abdulkadir kuma a yanzu ina professor kuma director a cibiyar binciken cututtukan sankara a jami'ar northwestern da take chicago a amurka an haife ni a nan garin kano kuma iyayena ga unguwar magashi suke na taso tsakanin nan da tsangwar wadalawa na yi primary a gidan makama primary school na tafi government a technical college wudil na shekara biyu sannan na tafi science ta dawakin tofa na gama a 1984 sannan na tafi zaria inda na yi karatun harkar likitanci medicine so bayan nan kuma bayan shekara guda na aikin house job sai na tafi ƙasar amurka inda na yi cigaba da karatu na yi phd kuma da abin da ake cewa residency a harkar pathology da sauransu kuma dai daga nan kuma aiki ya rike na a can har zuwa yanzu Masha Allah mun gode Profesa. An hmm. um, Profesa shirin zauren matasa a hmm. yaushe shiri ne wanda yake tattaunawa akan gundarin abin da ya shafi matasa. kuma matasan nan a yaushe su ake kallo a cikin kowace al'umma idan aka samar da matasa na gari to za a samar da al'umma ta gari idan aka yi rashin sa'a matasan suka zamanto ba na gari ba to kuma za a haifar da wata al'umma wacce ba ta gari ba mm. profesa ka taso ka yi karatu ka samu future mai kyau wanda a dalilin wannan ilimi da kai ya sa har ka samu damar zama a ƙasar amerika wacce har yanzu kana gudanar da aikinka da rayuwarka a ciki wani irin jan hankali za ka yi zuwa ga matasa waɗanda suke zaune ba sa karatu a nusashe da su mahimmancin ilimi da amfaninsa da irin nasarorin da ake samu na farko zan so in nusar da mutane cewa shi ilimi na ɗaya tuko mai tunanin ilimin kala-kala ne aka ce mutum ya zauna ba shi da ilimi kamar da shi da dabba ba bambanci sosai sannan ilimin nan wato kowa akwai hanyar da za ga cewa allah ya buɗa masa ko kuma shi yadda abin da yake da sha'awa a kai ilimi kamar misali na ko ka yi boko ka kai aiki ko ka shiga wani aiki na kanka ko business wani lokacin ilimin yana haɗawa da ka je ka zauna a gaban wanda suka sani wani abu na duniya da kai baka sani ba misali abin zai taimaka maka wajen business ko sana'a ko wani abu ko kuma ilimi na addini wanda shi ma duka mutum zai iya yi ya ci gaba to idan ka duba waɗannan duka idan mutum ba shi da ɗaya daga cikin waɗannan kashe uku to za ka iya cewa kamar da shi da ma wanda ba cikakken mutum ba kusan duk ɗaya ne bayan da za a yi mutum ya zama cikakken mutum ba tare da ilimi ba kuma ilimi abu ne wanda ba wai mutum ma zai tunanin cewa ina so ne in yi wannan karatu saboda in samu abin da zan cini da iyalina ba wannan ba ne kawai a karan kanka a dan adam za ka ga cewa idan ka yi nemi ilimi lokacin da baka da shi da bayan ka samu wannan ilimin za ka ji canji a rayuwarka mm. za ka ga canji a kan kanka to saboda haka kamar magana ma a ce mutum ma ya zauna ba ilimi ba bai kamata ma a ce ta taso ba bai kamata a ce wani dan adam cikakke mai hankali ya zauna ba ilimi ba mm. ilimin nan shine dole ne kuma ilimi zai kai mutum gurin da bai taba ma tsammani ba saboda kamar misali kaga duka kamar mu da kuma waɗansu wanda muka sani abokanmu da wanda muka taso tare da wanda suke dan gaban mu kaɗan da wanda suke bayan mu sau da yanzu in ka duba cewa lokacin da eh, kana ƙuruciya abin da ake yi za ku je a tafi makaranta da abin da aka samu iyaye suka samu ba mu taɓa tsammanin cewa wai wannan zai kai mu ga wannan irin abin da muke ciki yanzu ba saboda ba mu san ba mu san cewa ilimi yana kai mutum har wannan bangaren ba to saboda haka ilimi abu ne wanda dole ne a ce mutum ya mai da haka aikansa. Eh, to profesa zuwa yanzu ka yi magana akan mahimmancin ilimi da kuma irin nasarorin da ilimi yake sawa mutum ya samu a cikin rayuwarsa hmm. za ka iya gaya wa masu sauraron mu briefly kamar abubuwa guda uku waɗanda ilimi ne ya sa ka same su a rayuwarka to na ɗaya zan iya cewa watakila wani abu da zan faɗa na farko shine a yanzu haka kaga kamar aikin da muke yi akwai wannan cuta da ake cewa sankara wadda kala-kala ce tana shafa bangaren jiki daban-daban wanda sau da yawa idan aka ci mutum ya kamu da ita mm. inda ba sa aka yi yawanci mutane duk sai dai a ce to kuma sai dai a yi bankwana da mutum ah. saboda ba magani sosai wanda zai mm. wannan dinta inda ta riga ta yi nisa a jikin mutum wadda ake cewa daji mutanen mu sukan kira daji mm. to sai ya zama na cewa a halin yanzu akwai aikin da nake a kai yanzu wanda muka kirkiri sabon magunguna da za a yi maganin wannan wanda suna cikin yanzu ana ana kan gwajinsu wanda zai iya zama na cewa idan allah ya taimake mu muka samu nasara har wannan ya kai gaci aka fara amfani da shi mm. to zai iya zama na cewa gaba ɗaya a duniya mutanen da za a iya taimakawa za a iya zama miliyoyin miliyoyin mutane mm, ko a ina wanda ni a niyyar da ne a ƙudura shine cewa kamar a ce an ce sadakatu jariya da ake cewa mutum ya yi mm. ko kai wani abu wanda ko bayan ranka zai amfana duk mutane za su amfana mm. to a ce ka yi wani abu wanda ko bayan ranka kamar yadda yanzu mu muke amfana da magunguna kamar yanzu irin maganin malaria ko antibiotic za ka je ko typhoid ta kama mutum a bashi magani kaga wannan waɗansu ne suka yi aikin jan aiki suka yi dacen suka samu wannan abu hmm. a wata ƙasa ma can suke daban amma yanzu allah ne kaɗai ya san rayukan da sanadiyar wannan allah ya ceci rayukan mutane da yawa hmm. wanda za ga cewa ka yi rashin lafiya ka ji asibiti an baka magani ka warke haka miliyoyi miliyoyi miliyoyi biliyoyin mutane ma za a iya cewa hmm. to a ce lokacin da nake da da farko lokacin na fara karatu ai ba zan taɓa ma tunani ko tsammanin cewa saboda maganar ilimi za ta iya kawo a ce kayi wani abu wanda ko bayan ranka mutane za su amfana da shi ko mutanen nan ko a ina mm. to wannan abu ne kaga da ba ma yi ko lokacin da nake secondary school ko bayan secondary school ko university ma bai ma taba zuwa min a a zuciya cewa zai iya faruwa ba eh, sai daga baya gaskiya ne wannan nasara ce eh, sosai eh, to bayan shi sai kuma wana nasara aka kuma samu bayan shi zan iya cewa akwai ko da ke ba zan ce baya ba tunda wannan wanda zan faɗa din shi ma yana da muhimmanci shi kuma yanda lokacin da ake samu muna zuwa mai karatu na allo da yawanci mutane wani lokaci idan aka je secondary school sai a ce a yanzu an girma ba maganar zuwa irin wannan karatu to ni inda Allah ya taimake ni ko lokacin da nake university ko hutu na zo mhm. zan je gaban malamina na adamu allah ya ji kansa in zauna in yi karatun littattafai da nake yi ina ci gaba ina ci gaba ina ci gaba to saboda wannan foundation din da kuma wanda na dora har yanzu yanzu abubuwa da yawa wanda waɗansu kamar wanda suke na ba za su fahimta ba kamar an a ce abu ne ba a hausa ba ba a turanci ba kamar abin da ya shafi ko larabci ko wani abu mm. na ga cewa ni na fahimci wannan abin saboda wannan foundation din to kaga shi ma wannan a wannan tunani na wannan babban nasara ne eh, to wannan kenan na uku zan iya cewa shi kansa maganar cewa yanzu a duniya na jajje gurare na kasashe wanda ban taba tsammanin zan je ba saboda maganar aiki kaga mm. yadda rayuwar waɗansu guraren suke kuma ka samu abokan aiki wanda suke daga wata uwa duniya suke ba abin da ya hada su da inda ka taso mm. kuma ka ga cewa kuna yin wani abu gaba daya wanda zai taimaka wa al'umma mm. to kaga shi ma wannan karin eh, nasara ce gaskiya to profesa zuwa yanzu a matsayinka na profesa mm-hmm. ka ci gaba da karatu ne ko wani investigation akan abin da ya shafi aikinka ko kuma ka tsaya iya kan aikinka ne eh wannan wannan tambaya ce mai muhimmanci saboda ko jiyan na akwai wani abokin aiki wanda yake anan eh, shi ma likita ne ya zo muna tattaunawa mm-hmm. ya zama profesa kenan ba daɗewa yake tambaya ta cewa to yaya lamari idan mutum ya zama profesa ya gama kenan mm. ko kuwa to shine na jaddada masa abin da shi ma wani ɗaya daga cikin magabata ya gaya masu yana cewa in ma ka zama profesa lokacin ka fara saboda ai yanda muke ɗaukan karatu da ilimi muna ganin su kamar wani eh, wani nauyi ne mm. yawanci yanda muke ake tunani shine cewa to yanzu na na yi kandi na gama eh. saboda haka na ajiye wannan nauyin na samu digiri mm. saboda haka na ajiye wannan nauyin na samu digiri na biyu na ajiye wannan nauyin na zama phd na ajiye na zama profesa na ajiye wannan nauyin mm. shi kenan sai in zo in miƙe kafa in zauna ai ba haka bane in dai kana raye in dai mutum yana raye to dole ne a ce za ka ci gaba da neman ilimi saboda haka idan kana profesa mai ma'anin neman ilimin ka ba lalle ne za ka je gurin wani eh, ku ya biya ma ba irin wannan ba ya za ka samu ilimin bincike ne eh. akwai abubuwa da yawa wanda sun taso wanda bangaren ka ne mm. ba a san yaya abin yake ba za ka ci gaba da bincike a kai saboda ka amfanar da al'umma mm, to shine ma'ana eh, eh. masu kallon mu kada dai ku manta kuna tare da tashar igil 24 garkuwar al'umma inda muke gabatar muku da wannan shiri namu na zauren matasa inda muke tattaunawa da profesa abdulkadir sarki abba magashi wanda kwararren likita ne wanda yake gudanar da rayuwarsa yanzu a kasar amerika za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu ɗora ta yaya za mu samu aminci alhalin muna cikin gidajenmu ta yaya za mu samu aminci alhalin muna wuraren ayyukanmu da kuma wuraren sana'o'inmu ga kuma 'ya'yanmu ƙannanmu tare da 'yan uwanmu dukkaninsu su ma suna buƙatar kwanciyar hankali a dukkanin inda suke domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi har ma da wasunsu. Ku kasance tare da mu a cikin shirinmu na al'umma da tsaro wanda zai rika tattaunawa akan al'amuran da suka shafi tsaro da kuma dokokin ƙasa na yau da kullum. Domin kallo da kuma sauraron shirin al'umma da tsaro, ku kasance tare da ni Maryam Usman na gado a tashar Eagle 24 TV da rediyo Eagle 24 garkuwar al'umma. gabatar muku da Eagle 24. Eagle 24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya. Kundin tarihi. Kaɗe-kaɗe. wasannin gargajiya labarai gine-ginen tarihi da sauransu eagle 24 daga arewacin najeriya ya zuwa duniya baki daya eagle 24 garkuwar al'umma masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu shirin namu zai dora um, professor kasancewar ba a kasar america aka haife ka ba yanayi na aiki ko karatu ya kai kacan kuma har aka samu aka hayayyafa ake zaune da family a can yanzu haka yaya rayuwarka take kasancewa kasancewar ba dan can ne kai ba kwa tunkarar wani kamar bambancin launin fata ko wani abu makamancin haka wannan ma tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske wato duk aka ce ko daga nan ne ka tashi kano ka tafi zaria misali ka zauna kaga dai kano da zaria bambancin ba wani mai yawa bane amma kaga za ka ga cewa dai ka wani gari ne daban mm. kuma za ka iya zama ka kuma amma koyaushe za ka ringa shauƙin mahaifarka mm. to kuma wannan ba sabon abu ne a rayuwa takan faru to akwai wannan ko da yaushe za ka ga kana so ka zo kuma da abin da ka ji ya taba inda ka fito din nan watakila mu da muke waje mun fi wanda yake cikin najeriya damuwa da muka ji wani abu wanda na rashin jin daɗi a kan waje na tabbatar ma da yawa mutane waɗansu ni in na zo nan hutu sai ga mutane da ana ta harkoki kamar ba wani abu mu kuma a can sai ka ga kullum wani da ba ma za ka ga ya turo wannan cewa ka ji ga abin da ya faru ana ta jimami ana ta jimami amma an muka kira mutane anan ya abin da ake ai ba komai kawai har hoki ake to wannan ɗaya kenan cewa kana jimamin kuma kana tunanin mahaifarka yadda tsarin ƙasar amurka take kasa ce wadda kusan ba wata ƙasa irinta a duniya saboda ƙasa ce wadda dama tun farko da aka fata mutane ne suka zo daga sauran ƙasashe da farko kamar su ingila da jamani da faransa da shauran kasashe mm. suka zo suka ta taro kamar ko ka zo na zo ne kamar yanzu misali ne a ce an share fili a ce za a gina wani gari kowa ya zo ya zo kaga ba da zai bugi kirce ya ce ai nan kasar mu ce fiye da kowa to dai kenan to kuma su kakan ka'idojin kasar idan dai aka ce mutum ya zo ya zama dan kasar to kuma za ga cewa ba za a nuna masa wani ba mai yanzu ai misali kaga kowa ya san obama ya zama shugaban kasa a america obama nan ubansa daga kenya ya fito kuma daga kenya kabilar da yake ciki eh, da ya fito ba ita ce kabila mafi rinjaye ba saboda haka shi wannan uban nasa da ya koma kasar sama ba a ba shi aiki sosai ba to da ya zo karatu a america ya auri ita mahaifiyar obama nan kuma ita mun na mahaifiyar ta obama iyayenta ita batura ce iyayenta kuma ba waɗansu ba waɗansu bane uwarta ina jin ma aiki take ko labirare ne uban shi ma ba waɗansu manyan mutane bane aka haifi mutumin nan ya tashi a gaban wannan kakannin nasa uban nasa ya komo kenya da zama daga baya ya ya taso kaga maraya ba dan kowa ba kuma ba dan ƙasa ba mu a nan tsarinmu ne za a ce tunda ubanka ba dan gari ba ne kai kai baka isa ka zama dan gari ba mm. to amma ya taso mutumin nan ya yi karatunsa ya zama sanata da ya zama sanata kuma ya zo ya zama shugaban kasa to kaga kasar da za a ce wani wanda kuma baki ne mm. ubansa baki ne tun da duk da yake dai kasar tana da kokarin cewa ko a bashi yancinsa duk da haka akwai wanda za ka ga suna nuna cewa su farare watakila sun fi baƙaƙi mm. to duk da wannan kuma ya zo ya zama shugaba su kuma wanda suka zaɓe shi nan farare ne saboda su suka fi yawa a amurka idan farare ba su zaɓe ka ba ba za ka zama shugaban ƙasa ba aka zaɓe shi kuma ba sau ɗaya ba sau biyu to idan ka duba za ka ga cewa da wuya ka samu wata ƙasa mm. da irin haka za ta za ta faru eh, za ta kasance saboda haka za ka ga cewa mutane da yawa sun je wanda suka je abu ɗaya ne idan wanda eh, ka je kai bako ka zama dan kasa ba ɗaya ne ba za su yadda ka zama shine shugaban kasa amma daga sanata akwai sanatoci mm. akwai kamar ministoci mm-hmm. akwai komai da ka sani wanda aka haifa a can ko daga ina iyayenka suke kamar da obama ciwon nan baka da wani bambanci da wanda kakan kakan kakan kakansa haifafan kasan ne mm. to saboda haka yawanci an da ake samun mushkila shine idan mutum ba shi da wani takamaiman abin yi ka san shi talauci ko a ina matsala ne kaga ko a nan yanzu wanda suke kasa ƙasa ƙasa talaka za a ga cewa rayuwarsu a cikin wahala ne to ko a can duk da yake can kasar ta fi arziki amma duk da haka akwai talaka akwai talakawa akwai wanda ba su da wajen zama mm-hmm. ko saboda wani lalura da suke da ita misali da yawa wanda suke da lalura haka ta kwakwalwa wanda ba su da cikakken hankali wani lokacin sai ga suna garari a wannan ko kuma dai mutum ya sa kansa wata hanya ko shaye-shaye ko wani abu ya zama ba shi da aikin yi to za ka gan su a titi ko kuma dai kaddara ta wani abu da ya zama na cewa mutum yana cikin wata matsala da talauci to wannan mutanen da suka je daga wani kasar in kuma ya zama na cewa ba su da wani abin yi to za ka ga suna raɓe-raɓe to yawanci matsaloli sun fi samun su za ga cewa mutum yana cikin wani hali wanda yake ba ba mai kyau ba mm-hmm. so shi ne to amma gaba daya mm. ba wani ah, alhamdulillahi ni personally da kuma mm. dai waɗanda muka sani komai lafiya kalau ba wani ah, matsala da muke samu wato profesa idan na fahimci ka dai ita ƙasa america irin yadda tsarin ta yake da yadda suka gina yadda suke tafiye da al'amuransu mm. idan mutum ya kasance yana da abin yi wato ba su da wata matsala na nuna racism ko wani bambancin yare ko kabila ko wani eh, haka ne kuma ko an samu misali yanzu misali a ce mutum ka je daga najeriya ka zama ɗan ƙasa a can kana aiki misali kana aiki a gidan talabijin sai masu gurin suka ba su promotin ɗinka ba saboda suna ganin cewa ko kai baki ne ko kai bako ne mm. to idan ka je kotu za a bi za a bi kadinka mm. za a bi ma kadi za a hukunta wato suna da abin hukunci mai karfi wanda mutum kowaye shi ko shugaban kasa ne ko gwamna ne dan siyasa ko mai kudi ne mm. idan dai ya karya doka doka ga abin da ta ce za a za a bi mutum kadi saboda haka za ga ana samun irin wannan wanda za a ce ga wani ya kai kara saboda an nuna masa ko an tsangwame shi ko an kyare shi saboda cewa ko shi ba farar fata ba ne ko kuma dai wani dalili to in dai ya kawo gashi ga evidence mhm. ga shaida za a bi masa haƙƙinsa kuma za a ci taron waɗancan ba ƙarama ba za su je a jikinsu saboda haka wani abin akwai abu bi ba wai mutanen ne suke da kirki ko kuma kamar waɗansu salihai ne cewa su ba su da wani abin da za su iya laifi ba amma abu ne cewa doka tana da ƙarfi idan ka yi kaji za ka ji a jikinka to saboda ko ba ka son wannan ɗin ba za ka nuna ba za ka yi mul'amala da shi yadda ya kamata saboda idan ba ka yi ba kai a matsayin wanda ya ka ɗauke shi aiki to za a yi ma tara da hukunci wanda kai sai kaji a jikin kaji zafin abu mm, to ne to profesa a kasar america a wani state kake da zama kenan ina jihar da ake cewa illinois kuma ina garin da ake cewa chicago mm. to profesa zuwa yanzu um, 'ya'yan kano kenan 'ya'yana yanzu guda biyar Masha Allah. Kuma duk a can ƙasa Amerika aka haife su. Duk a can aka haife su. Eh. Masha Allah. To, Profesa mu koma ɓangaren abin da ya shafi abin da za a ce personality ɗinka. kasancewar ka ka zama Profesa ka yi karatu kuma an sami future mai kyau an samu ci gaba da ɗaukaka a duniya. Mm. Yanzu akwai wani shiri wanda kake da shi wanda za ka samarwa da ita unguwarka ta magashi ko mm. waɗansu daga cikin family ɗinka wani hubbasa da kake ko wani taimako wanda su ma hmm. ake so a gina musu rayuwa su yi karatu su ma su zama sun samu rayuwa mai kyau alhamdulillahi akwai foundation wanda already na yi amma gaskiya ni ban cika son in watsa cewa wannan abu kaza ne ko a tallata ba eh, da take dubawa yawanci in abubuwa sun taso ana samu a yi kodansu ayyuka kodansu taib abin taimakawa kuma akwai yanzu ma wani plan shi kuma na daban na su kuma wanda suke kamar bangaren medicine mhm. insha Allah wanda za a za a introduce shi kuma wannan wannan daban ne mm. sannan watakila wani abu mafi muhimmanci wanda ana yi amma dai ina ganin ya kamata mu kare kaimi a kai shine abin da ake cewa mentoring Um, me ma'anan mentorin wato idan ka duba duk wani abu a rayuwa wanda yake mai muhimmanci samun ci gaba a kai yadda ake yi shine cewa ka samu wanda zai rike hannunka a kan lamarin ma'ana wato ko in ka duba ko iyayenmu da kakanninmu misali mutum ko a kasuwa ne mm. idan yaro ya taso za a fara zuwa da shi ya gani ya gaya abin da yake ta haka zai koya wata sana'a ce wanda zai koya ma za ka biyo shi ne kuna yi kuna yi kuna yi bayan wani lokaci sai ka kai ma ka zama ka iya mm. idan karatu ne za ka je kana zaune tare da malami ana yi ana yi ana yi bayan wani lokaci sai ka kai ma ka zama malam mm-hmm. to akwai wannan zuwan da na yi walillahi alhamd akwai a biyu ke muna bayan da na zo akwai wani program da ta ambasada ta kasar romania ta hada da waɗansu sauran ambasadas na nigeria da aka yi aka gayyace ni na je na yi nima presenting wanda yana a ko yana duban wannan irin a matsalar na cewa ya za a yi a haɗa yara da wanda suke kamar sun ci gaba ko kuma sun samu nasara a waɗansu bangarori ya zama na cewa ana yin um, mentoring ma'anar mentoring shine mutum ya zo yana wani kafa zai akwai wanda zai tuntuɓa ya ce to gashi gashi ga abin da nake tunani ga abin da nake so in yi me mafita a wani lokacin taimakon zai zama cewa shawara ce za a bayar ce mm. wannan eh wannan daidai ne ko kuma a'a wannan ka sake dubawa saboda akwai matsala kaza da kaza da kaza wanda shi wannan ko kuma abin da za a ce to shikenan ba komai bari za a haɗa ka wannan ni ba bangare na bane amma akwai wanda na sani wanda shi zai kamata ya baka wannan shawarar sai a haɗa ka mm. da shi to wannan ina ganin ah, yawanci mutane ba su yi fiye lura da cewa wannan abu ne mai muhimmanci sosai ba so muna yin kan wannan kuma muna so mu kara muna yi kamar yanzu medical students na nan biyu ke muna abin nan hulɗa da su da dai sauran so abin da zan so shine cewa a level din unguwa mm. shi ma a ƙara jaddada wannan yanda mm. za a samu mutanen duk da ake da su a zama is organized cewa wanda suke matasa za a harada su saboda mu in muka duba kamar yanzu barin baka misali kaga ana ta magana science school science school science school kowa yana ta magana science school wai me yasa ne science school ɗin suka yi nasara banda magana cewa kayan aiki da malamai da ake koyawa da ma da suke koyarwa ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi shine cewa malaman mu musamman kamar ni zan ba da misali da headmaster din malam Haruna Ongogo ambassador Haruna Ongogo Allah ya ji kansa idan ya zo ba wai kawai yana koya mana malamin lissafi ne ba wai lissafi kawai ki koya wani lokacin zai zo aji gaba ɗaya abin da zai mana magana shine yaya yanda zamu canja tunaninmu yaya duniya take ya ilimin nan kamar tambayoyin da kai mu ina za ka iya zuwa da ilimin nan ya nuna ma cewa wannan abin fa da ga sauran mutane kasashe suna yi kai ma zaka iya duk abin da wani yayi kai ma haka inda Allah halicce ka ya baka duk abin da ya basu saboda haka duk abin da suke saboda haka lokacin muna wannan dawaki din ba abin da muke tsoro ba abin da muke shakka na wani cewa ko wani zai fi mu saboda haka idan mun je Lagos mun yi ko quiz ne ko wani abu da 'yan makaranta na King's College ko King's College 'ya'yan gata da shauransu ba sa ba ma wani ɗarɗar ba ma shakka saboda mu ma mun yi kinin cewa ya za mu iya kokarin mu kuma za mu iya yi to duk wannan ma'anarsa duka shine abin da ake cewa mentoring um, ban san kalmar ta hausa da za ta fi dacewa da wannan kalma ta mentoring ba shine da cewa ai tarbiyyantar da mutum mm. a kan yadda tunaninsa zai zama yana saiti daidai eh ni eh. professor idan na fahimci ita kalmar ta mentoring eh. kamar a hausa za a iya cewa kamar gida kenan ni kamar eh shine kamar wannan ne eh, kamar wannan zai ringa dora ka akan abubuwan da suke za su zama to right things wanda za zaka ringa haka ne eh kamar haka na eh kuma kaga ko a ko a adam mu a yanda muke karatun mu na nan na asali mutum malami za ga mm. kai wanda ka zo daukan karatun nan kuna zaune tare watakila a gidansa kuna yi yau da gobe ban da karatun da yake koya ma halayyarsa shi malamin kai za ka ɗauka baka kamar baka sani ba suna cewa wai eh, eh, me ake cewa zama da mai daukin kanwa shi kan kawo farin kai go ah, su kuma akwai wata makar magana ita kuma na jin shi ne cewa idan mutum yana da tari irin na na tb din nan mm. ah, tuberculosis tarin tb yana yi yana yana yi yana yi kana zaune tare da shi kullum kullum battaran za ka waye gari ma kai ma kana wannan tare haka ne ko ba haka eh, bane to duk abu da ka sani mai amfani na duniyan nan zama da wanda yake akan abin ko kuma yi hulɗa da shi mm. da yadda zai nuna ma saboda ba wanda yake ya san komai ba wanda bayan da za ka kai ka ce duk ka san komai mm. yawanci matasa wani lokacin mutum ya taso sau da yawa za ka ga akwai wannan jin na cewa ai kai yanzu ka yi karatu kuma za ka iya karanta abu kamar kana ganin komai kamar ka san shi amma akwai waɗansu abubuwa wanda idan ba ka yi experience ɗin ba ba za ka taɓa fahimta ba wani abin sai bayan shekaru da yawa za ka duba da baya ka ci au ka gani lokacin da kaza ɗin nan ya faru to iyaye wadda sau da yawa suna ƙoƙari su nuna wa yara cewa su yasa ga iyaye suna yaran su faɗa kai me yasa kake kaza da kaza da kaza amma yawanci ba sa gaya maka cewa to wannan abin da kake fa ga inda zai wannan ɗinka in kuma kai wannan ga inda zai wannan to kuma yawanci yara wani lokacin ba su cika sauraron iyaye ba amma in wani ne daban suna ganin cewa wanda yake harkar da suke so su bi watakila za su saurara to shine dai magana duk mm. kamar yadda ka a ubangida haka ko wani to professor mm. yanzu kusan ko in ce shekaru nawa ka kwashi a kasar america kana rayuwa kenan ai na jima kwarai da gaske don bayan da farko dai bayan na gama harkar karatu a nan na yi abin da ake cewa housemanship bayan gama medicine abin da ya sa me ya sa ma na tafi america tukuna abin da ya sa na tafi america lokacin da nake ita zaria a medicine makaranta ta likitanci a zaria sau da yawa zan ka akwai majalla haka wadda take buga cewa ga sabon bincike da aka yi mm-hmm. akan cuta kaza ga abin yanzu da aka gane a kanta mm-hmm. a labirari da akwai zan buɗa mu gani mu karanta sai sai dama sau da yawa a kone bangare na shi yadda aka gano wannan abin wanda yake ana cewa molecular medicine mm-hmm. wato kamar abin ganin kwaf ne na ita kanta cutar wanda mu saboda rashin karfin arziki na najeriya da kuma sauran dalilai ba mu da wannan yadda za a iya wannan aikin anan ba wannan kayan aikin to sai zama na cewa akwai gibi a fahimta ga shi dai shi ita cutar nan muna da hazaƙa sosai malaman suna da wannan na abubuwa za su ma bayani ko amma akwai wani gibi na abin da yake sabon abu ne watakila da aka kirkiro shi nan da ko shekara ko 'yan watanni da ba a sani ba to sai nake duba cewa to ni ina son san wannan ta yaya zan to sai da shawara ta yanke cewa in je in yi phd to kuma da na duba sai na ga cewa kamar america suna da tsari wanda yake kamar mai kyau sosai na wannan kuma yawanci dai sababbin abubuwan da ake bullo da su ta nan ne to shine ya kai ni can na je na yi wannan so na yi eh, shekaru na yi phd to bayan da na gama kuma akwai residency da kasan ake in kayi ake likitanci mm-hmm. ka zama consultant akwai eh, abin eh, karatun da ake na residency wanda kamar kana aiki ne mm. da karatun so da na gama wannan to abin da ya faru sai zama na cewa da yake an samu nasara sosai akan wannan sai kuma gurare da dama suna cewa to ka zo ka zo ka zo ka zo kuma so shi yasa na fara ana yau ko yau za a koma ko gobe za a koma ko abun kuma abubuwa dai suka suka amma dai abin da zan iya cewa ban taba um, rejecting ban taba ba an taba samun wani lokaci da aka ce man ga wani abu ka zo kai mana anan mm. na ci a anan gida mm. to professor eh. ba da tsakka ne ba a shekarun baya an mm. ce wai ka taɓa samun tayi daga gwamnatin jiha lokacin mulkin mai girma da musa kwankwaso ya yi maka wai tayi na ka zo najeriya domin ka ba da gudunmawa wannan zancen ya yi a wannan ba gaskiya ba ne a mun yi dai mun ba da gudunmawa a kan muna can saboda mun yi duka ba ma kano state ba sauran jihohi mm. mukan zo a taimaka misali ko wajen kawo kayan aiki ko ah, da asa asibiti misali mun taimaka wajen yadda za a samu gurin yadda akwai gurare da suke ba da kaya a kawo na taimaka a sa asibitoci ko kuma dai waɗansu shawarwari ko wani abu duk wani an amma ba gaskiya ba ne cewa akwai wani takamaiman abu da aka ce ga shi ka zo na ci a ba zan zo ba eh, haka mai eh. to professor a shekarun da ka ɗebi yanzu a ƙasar america inda kake gudanar da ayyukanka da al'amuran ka ko in ce rayuwar ka maka kan gaba ɗaya mm, mm. akwai yiwuwar za ka iya dawowa najeriya nan gaba ha me zai hana me zai hana lokaci eh, abu ai zuwa ne kamar komai kaddararsa ne lokacinsa ne in ya zo in abu ya zo ta kama sosai ba zai hana ba abin da zai hana ai ba wani bakon abu ne ai wani lokacin abin da mu ba ma lura yawanci abubuwan fa da za ga mu nan arewa kusan kullum muna baya wajen mutanen kudu yanzu idan ka duba su a wajen su ai ba wani bakon abu ne mutum ya tafi ya je wannan sannan ya dawo ba ga sunan ba misali yanzu mm, misali wanda kowa zai sani ba ga ngozi nan ba mm. wannan wadda ta yi ministan finance ba ga wata wannan wanda ta yi ministan ilimi lokacin obasanjo na tsammani ko obi ezekwesili misali ba ga ai da akwai da dama yawanci dai kamar ko da yake mu kasan a bangaren arewa akan boko dai kaga ai mu ne yawanci su can sun wuce mu to ai abin da mu dinga duba sai mu dinga duba sauran kuma ka duba sauran kasashe yanzu misali in ka duba india ko china ina da eh, wanda suke wanda muke kamar colleagues ko abokan aiki da yawa wanda ni na je ma can da aka ta gayyace ni wani zuwa da ni na je na gani wani colleague dinmu da aka gayyace shi suka je suka yi masa establishing guri wanda yana yin aikin kamar yadda yake yi a america su da yake gaskiya sun fi mu karfin arziki kuma sun fi mu ma dai sanin abin da eh, inda suka dosa zan iya faɗa haka a gafarce ni amma eh, mu ma duka abu mai wane ko india duka wannan ba wani bakon abu bane don mutum ya ya kuma banda ma wannan yanzu yadda duniya take kana ko a ina kake za ka iya yin wani abin da yanzu sau da yawa zan za a yi zoom ina can mutane a nan za mu wannan waɗansu ko aikin da nake yanzu a america akwai wani aiki da kwanan muka gama shi wanda wanda muka aikin da su bangare ɗaya suna japan bangare ɗaya suna china wani lokacin gaba ɗaya da mu america da japan da china za a yi wannan duka wani wannan aikin na wannan da na gaya ma na ɗazu na wannan developing wannan abin wanda na yi na jagoranta duka suna yi waɗancan suna can waɗannan suna nan waɗannan suna nan duka ba abin da zai gagara ba ne za a iya yi ko a ina kake idan aka ce za ka wannan abin da ya kama ka zo ne za ka zo ka yi idan kuma abin da ya kamata ka ba da contribution ne na na kana wani guri da za ka yi to professor idan ka duba za ka hararun mutane irin ku um, za ga suna yunkuri wasu idan sun bar aiki za ga sun shiga harkar siyasa domin su ba da irin gudunmawar da ya kamata a ce sun bayar hmm. shi ma profesa yana da wannan sha'awar ne na shiga harkar siyasa a ni gaskiya ba ni da wata sha'awar shiga harkar siyasa saboda ba ba bangare ne ai kasan ni kamar yadda nema bayani komai da iliminsa ah. kuma komai kamar yadda na ce sai ka yi wannan apprenticeship nasa sai ni ina ganin kuskure ne wani lokacin mutumin da gaba ɗaya rayuwarsa bai san harkar siyasa ba ko kaɗan ya ji ya yi wani aiki ya yi succeeding sai ya zo in ma zai shiga siyasa a nuna ce lallai sai ya yi shiri ya yi wannan da su wanda suke cikin abin ya gane fahimtar abin ya karanci abin sannan ya zo shiga amma kawai kwatsam don ka wannan sai kawai ka zo kai watakila kana da eh, niyya kyakkyawa kana da kuma abin da za ka wannan amma abin da za ka yi ba zai yiwu ba saboda ka zo ka samu yadda tsarin yake kai ba ka fahimci ma ya tsarin yake ba kwatsam ka zo ka ce za ka wannan so saboda haka a halin yanzu ni ban ba ni da wannan tunanin na cewa siyasa eh gaskiya ba wani abu ne amma dai wani taimako na wani abu da za a yi ba wani matsala sai dai matsala guda ɗaya shine cewa kusan za a iya cewa komai yana da hulɗa da siyasa musamman kama ana a ƙasa saboda komai ta harkar gwamnati ne saboda za a ga mutum yanzu ko wani appointment ne mutum ya yi ya abin nan to kaga kamar ya samu tsarin siyasa kenan eh to amma dai ba ni da wannan plan din halin yanzu gaskiya to professor a ƙarshe menene sakon zuwa ga matasa tun da dama shi wannan program ana yin sa ne domin matasa mm. a faɗakar da su mahimmancin neman ilimi to kuma shahararrun mutane irin ku su ya kamata a ce matasa suna duba domin su ga wannan matsayin da Allah ya kai ku ba wani abu ne ya kai ku ba mm. ilimi ne da kuma taimakon Allah da kuma mm. addu'a ta iyaye da suke wani irin jan hankali a ƙarshe za ka yi zuwa ga matasa akan mahimmancin ilimi eh, to jan hankalin da zan yi wato shine dole ne mu lura cewa yadda duniya take ta canza kaga yanzu misali muna maganar kamar lokacin bayan da na gama karatu na tafi idan zan yi waya sai na sa ranar da cewa za a yi waya a yi waya sannan ana tsammanin waya ta ba wannan irin ta hannu da za ka yi waya ba irin su whatsapp da za ka kira ba, ba facebook intanet ɗin ita kanta ba ta zama wani abin nan ba saboda haka duniya ta canza kuma duniya canzawa take dole ne yanzu matasanmu da suke nan banda ilimin da za su koya su san kuma me yake faruwa a duniya na magana ci gaba saboda in ba haka ba za a bar mu a baya za a bar mu a baya kuma wannan abubuwan da suke eh, ake samu sababi ya zama zai ba wa eh, matasa wani wani opportunity ko chance dama da za su yi wani abu wanda zai wuce ma su samu nasara fiye da suke tsammani kamar yanzu misali kaga yanzu kamar misali sau da yawa a kudu akwai kamfanin da za ga sun yi wani app na yin wani abu ko yanzu za ka kirawo mota kamar da yanda ake taxi yanzu ka kirawo da wayarka a zuwa ɗauke ka a zuba maka zuba kuɗin kai mai kamfanin a cikin account ɗinka directly akwai abubuwa da yawa wanda suke yanzu duniya ta canza to ya kamata matasan mu su yunkura kuma dole ne a samu tallafi na na yadda gwamnati za ta ba da tallafi na a koya masu abin da zai zama da cewa zai amfani a gaba ba wanda za ka ce ka karatun da kuma a zo baka san ma me za ka yi ga karatun ka amfanar da al'umma ba mm-hmm. to shine kiran da yi. to a ƙarshe ba za mu manta da mahaifa ba menene saƙonka zuwa ga al'ummar magashi yan uwa family iyaye abokanai da duk jama'a ka miƙa saƙonka to saƙo ne na gaisuwa da fatan alheri da kuma addu'a mm. ga magabata da kuma wanda suke raye da wanda suka allah ya karɓi rayukansu da fatan alheri da godiya a kai kuma da kira ga mutane ni eh, zan so a ce mutane a ƙarfafa zumunci ah, kuma zumuncin nan musamman a fara daga wanda yake ko ko Allah ubangiji da ya umarni mu zumunci da na kusa da kai za ka fara da iyaye da yan uwan iyaye da kai yan uwanka da kuma har dai a cigaba gaba a ci a ci har makwabci a cigaba da wannan ah, Um, zumunci so shine abin da zan yi kira kuma uh, mu wani lokacin da muka yi nisa sau da yawa mukan ji um, ba daɗi saboda abubuwa da yawa za ga cewa ba za ka iya abu zai faru ba za ka iya zuwa ba ba ka nan wani lokacin ma ba ka ji to saboda haka kuma wani lokacin mutane sun ga tsammanin ai kamar ka manta amma duk wanda ya zauna a wata ƙasa daban <clears throat> ina jin wannan ko ina ne kowa ne da musulmi da wanda ba musulmi ba da bahaushe da wanda ba bahaushe ba ina ganin duk wanda ya zauna a wata ƙasa daban sau da yawa mm, tunaninsa yana kan yan uwansa na inda ya baro mahaifarsa kamar inda nema bayani fiye watakila da wanda ma suke kusan saboda wanda yake kusa yana ganin ai gashi kawai ka tafi nan ne ba nisa saboda haka ba wani wannan bane kamar duk kuna tare sai ga an daɗe ma ba a wannan ba amma wanda yake nesa can daban watakila ya fi tunawa da wanda ake na, na kusa din to shine eh, zan ci a karfafa wannan da yanwantaka da shauransu to jama'a assalamu alaikum rahmatullahi na ji daɗin wannan gayyata da aka yi mun allah ya saka da alheri allah ya ba nasara su masu kallon mu ƙarshen tattaunawa da muka yi kenan da profesa abdulkadir sarki abba magashi wanda likita ne wanda kuma a yanzu yana Eagle 24 garkuwar al'umma.